subhanallah to mu ne dama sai mu dinga neman mata ka duba fa rigar jikinka bata bata wuce rigar one five ba ga ga wata waya duka na da lobali ta ya za a yi matan sogo gashi kuma ba mu da waya mai zafi to ai ba mu da mai sanyi balle ma mai zafi ba mu da abin ka ana ta hiya gurin mace da waya karami abko da ba da da lubari ba za ka da je da shi haka ka hito da shi ba ko ina ruwan ka mun saka a cikin magana nan ne an ga mu bubzu ana tunani ba mu da hankali mutum bubzu ya hika wayo me ya faru ina ka wanka kai an daga ci wallahi sadari a barawo ne a ah, ara muka ina ina ka samu kuɗin da ka siyo wayan nan ba a gani da rana muna ci karas a da sai muna ci karas rana mu sha gari da dare mu sha shayi eh. mun tara kuɗi mun sai waya mana an tara kuɗi an sai wando ya bugagge irin na zamani wallahi kai eh, an tara kuɗi an sai riga kun san duk dare muna haduwa ina ah. kuna yawan dare eh, muna yi to a shirya za mu nuna muku gurin dam iska mu muna tahiya gurin dam iska karfe uku dare a je za a ga mata sirara ha ah? mu yi kusa da siya wannan gayan ba karamin dan iska na rantsi da Allah ko ya fi ni iska mutum mu ko kuma nan wallahi shi na oga lokacin mun zaka Nigeria eh ko mun yi yawo mun sai mu muna so mu zama dan iska an ki nuna mana a hankali yawon dare a hankali yawon dare zan yi yawo ina hita kare takwas sai hudun dare nika dawowa ina yawo na ga inda aka yawo sirara ana yi faci sirara sai ka je to karam dam iska an ba mu wayan ka san alhaji musa ko musa na can kan kwanan nan oki mai dan jikin nan yawwa na gani Allah ka kai masa motar nan idan ka je sai masa ni na turo zai baka sabon babu kula ba a ah, insha Allah dan makulli na ciki ina ciki kare ku aminta da su sama kare ku yarda da su na ka yan ƙarya ne gayin su ma na ƙarya ne yan ƙarya yan ƙarya wata ban baki labari eh sata ta kamu ga babban kifi dan Allah ka wata ba ki da dama ke ba ni labari ke ai sai kin da yadda yake kira da eh, ƙasar waje yadda za a kawo mishi kayansa kai babba ne gaskiya ki kamata ki rike shi gam gam kar ki bari dan mata su miki na cikin sayin matan yanzu kina yin saka saka yanzu a miki da saurayi chafi ai da ba din ke kawata bace babban aminiya da ke ma ba sani zaki kawata baki da dama <laughs> kai a ni wannan abin ya min daɗi kawata Allah ai in dai a soyayya ne babu abin da kika gani a soyayya da kuma kula kin ga kula kai barin ta gaita miki da shi ba kina kallon irin fina-finai kina kallon irin su India su America fina-finan Laraba to ba su kai ne soyayya ba in dai soyayya ce Allah a ah, kwarai gaskiya na ji daɗi na samun ka a matsayin masoyina na wannan ma ba ƙaramin nasara ba ce alhamdulillah alhamdulillah barin kai ki ce. kin taba zuwa ko kuma jin labarin ingila kin san jamus kin san amurka to duk wa'annan kasashe eh, ne na turawa zan ɗauke ki dan shakata ki shiga irin ruwa ki hau jirgin ruwa ki hau kada duk da irin abin da ke so na turawa kin san su ba sa cizo ba irin namu bane ni da ko Kano ma ban taba fita ba amma wai ni zan je Dubai wai mun raina Dubai Dubai kamar ka dan je dan kofa ne haka ka dawo Dubai kake da kwantar da hankali. Wa alaikum salam. Manyan mutane. ya ne? Barka da aiki. <laughs> Ya aka Ya gida. alaikum. Wallahi lafiya kalau. Allah Allah da ma zan sani. A shekara wallahi. To ya aka yi ne wai? Kamar dai kullun yanda aka saba ne. Wallahi abin da ya kawo kenan. na kaga gaskiya wannan kayan da kake kayan manyan mutane. Kuma kaga gobe juma'a ba na son yi wasa da ake. Ah, Allah sa damu da rahmar juma'a. Amin amin. Gaskiya ba na son. ba Bana son wasa. Dan Allah ka kama wasa. Ai ke ma ba ga wasa. Gaskiya. Duba kai. Kawo. Ba kai ko. Mutumina. Ka haka ba. sai da wani ka duba wannan san me na baka to yanzu za a haɗa min a leda ne na haɗa su wannan ko wani leda ke da su haka nan mutumi na ka abin nan waya sai mun yi waya a ah. kai mutumi na Assalamu alaikum. Hamun ah, wa alaikum salam a'a. Mai mai mai kayan na zo karba. Ah, wani kaya fa? Kamar yawa wani kaya. Kaya na mai kace in zo yin karba. To to to. Okay. <laughs> Wallahi. da eh, kon Wallahi kayan nan an samu matsala ne ban karasa su ba. Amma kai hakuri gobe insha Allah. in Allah ya so yadda gobe zan karasa maka. Kai baka ce mun dawo yau in karba, kuma ka ce mun ko in ba. yau muka yi da kai ta nake sai gobe ai a yau ne yau ne yau muka yi da kai sosai to kai hakuri matsala aka samu dan Allah gobe in Allah ya so ya da ina ina fitowa da kansu zan fara insha Allah na riga na na shirya kaya na wanke suna nan ma shanye eh to ka san me nake so kai mu je ka wasu haka mu je ka wasu haka ina je gida in ta karasu karasu wuta ni zan goge ka saboda ina da uzuri da su mu je da kai haƙuri dai insha Allah gobe ina shigowa kayan kaza zan ba da su zan fara insha Allah ba ka ce ka wanke ba eh. goge wani kai kai ba mm. ka bani zan je in goge a gida ni muna da wuta yanzu da na bar wuta a gida zan goge ba komai je ka da komai kai haƙuri dan Allah kai mare kai haƙuri to na fahimta dama an ce min kana ba da hayar kayan mutane ka dauki kayan mutane ka ba wasu haya su ba kuɗi ko ni ma ka ba ni ba haka bane a to in ba haka ba na ce ka je ka dauko mu tunda baka ka wanke baka goge ba zan goge haka ka ce kana ta inda kawai ka dauko in ba haka ba yana tabbatar cewa wannan ka bada kayan haya a'a ba dan Allah kai wallahi in baka ban kayan kayan nan na maka alƙawari gobe insha Allah su zan fara yi maka ka san Allah in baka ban yau ba yanzu ina fita na dawo in ba da hukuma zuwa Allah da hukuma zan zuwa shagon nan gwara kawai mu je ka bani su haka bana son magugar ni a haka ma zan sa su mu je haka zan sa su kai hakuri da Allah ɓaci min rai na yi maka alƙawari gobe in Allah ya so yadda zan ba duk abin da nake gobe zan maka yana. Kasan Allah na fita nan gurin in zan dawo ka kiyaye abin da dawo karshe wallahi da kuma. Ka yi haƙuri don Allah. Ni na gaya maka. In har baka ban kayan nan ba eh. to lalle in na tafi da hukuma zan dawo. Ah. Ka tabbatar da sanin wannan ba. Ni dai na gaya maka. Allah da haƙurin da ya ranka dai. To zaka ga hakuri. Ka haƙuri ko? Dan ka hakuri Na zan ga abu. Na shiga uku. amina wato kin sani mu yan uwan juna ne na ce to da haka na ce ba zan yi ƙasa a gwiwa ba zan zo miki da wani albishir albishir wani irin albishir kenan wato so nake ni da ke mu ƙulla dangantaka akan dangantakar da muke domin ta ƙara ƙarfi kamar wani iri kenan wato amina su nake ke kulla dangantaka mai karfi tsakanina da ke wanda za ta iya kai mu zama ma'aurata ma'aurata kuma ta yaya kenan bare kuwa ko na saba lamba no ba haka ba ne In kawai dai ka zo min da wani sako ne mai wahalan buɗewa. Amma dai ba damuwa. Ka ɗan bani lokaci zan yi tunani akan hakan. Insha Allah na san hakan ba zai gagara ba. To, Allah ya sa ji alheri. Amin. Karin Allah ba maganan gaisuwa bane dakata. Ya min yi magana da kai 100,000 zaka tura mun kuma ina ganin 20,000. Na wancan maganan ne ko kuma a'a wani au? Dan Allah tsaya saurara min saurara mun dan Allah tsaya. 100,000 muka yi magana da kai zaka turo min amma 20,000 kake turo min almajira ce ne? Sai ka ce wata babaraciya? Na ce ka turo min kuɗi ne zaka ɗauki 20,000 kana turo min? To da Allah malam ka saurara min da Allah. Ka turo min account number ka in maida maka da abinka har in maka ƙari akan abin da ka turo min. za mata lauci kawai. bakin rainan hankali da rainan waya. Ke? Ina gaya miki ɗauki duniya a hankali. Ke ba 'yar kowa ba? kike ɗaukan kanki a haka to bari ki jin gaya miki kin ga gidan nan da muke ciki yau idan mahaifin ke ya ritaya koran mu za a yi mu rasa inda za mu sa kanmu ni dai na gaya miki dauki duniya a hankali to amma mama dubu ashirin fa yake tura nike gaya ma dubu ashirin ki ɗauka duniya a hankali ina gaya miki dama gurin ki ne su tun ɗazu yana zaune a cikin muna firar da su umma da ki zo ba ba ki na tika jini wallahi kuwa na shiga gari ne kuma kaga na dawo wallahi na gaji ina son in shiga cikin ɗan huta ya kamata ki gane fa ni dan uwanki ne su bai kamata a ce kina min irin wani abu wannan kura da hali ne fa ni ban ma sani ba is it ko kin sa number na ne a blacklist ni kira ki ma baya zuwa ki sha kuma ki sha ba sa baki a cikin haba amina shi fa dan uwanki ne bai kamata ki dinga dago wayansa ba dan Allah ki kyale ni wallahi fa ba za ki gane ba ne ko ki rabu da shi shike amma ana wuta ne shak lafiya galau ba gajiya yau kuma kai na gidan namu wallahi ha To kuma Ishak shine ka tsaya anan me kun ka shiga falo ka je ka zauna? A na shiga ai mun mun dade ma muna fira da su mami. Na fito kenan zan tafi shiga. Allah sarki. Um ya wajen su antin namu. Wala lafiyar su duka. Duk suna suna gaggashe ku. Ina ansawa. Idan ka je ka gaishe da ita kafin su ga Allah. Eh ka ce mata ina nan zuwa. Za Yawwa. Ina sauraron ki Amina. Da kice kuma. Kaga. ni fa zan faɗa maka gaskiyar lamari ni fa yanzu ba aure bane a gabana ni yanzu karatu ne a gabana domin shine burina shine cikar muradina dan Allah ka tsaya a matsayinka na dan uwana dan Allah shikir fada to alhamdulillah wato Allah ya kawo mu lokacin da kammala naki karatu ni ma na kammala nawa karatu to yanzu me rage mana zumunci mana zumunci eh mana a to an tunda mu muna zumuncin mai ai ni ma abin da na gani kenan to ya magana mu wanda ne shekara kusan uku ina bibiyar ki akan ta a ta magana kenan ta magana magana auren mu mana aure magana auren mu chapdi <laughs> aure <laughs> dama ni akwai wata magana da nake so in faɗa maka tuntuni saboda ina da wani buri a rayuwata kana magana ko man shafa na da nake shafawa wallahi aiki ne a wurinka ballantana sutura da nake sawa ni fa a burina ina son in kasance a babban gida gida na alfarma gida na a zo a gani in ko maneji zan yi zan yi zama a sokoro ko mai tama idan kuma san raina ne ai sai dubai <laughs> dariya na baka amina na'am duk wannan abin da suke faruwa na san su dama can ina ta bibiyar ki ne ina ganin kamar za ta ci nazari to ashe tana nan inda take ba kuma ina miki fatan alkai amina ba na so ki sa wata damuwa a rayuwarki kuma ba sa damuwa a cikin rayuwata ba ina miki fatan alkai karki da wannan bakon wani amma ina so zumuncin yana da yadda zumuncin mu kare canza ya za a samu assalamu alaikum barka a a ah, ah, aka ce mana kuɗi bai gina ba ai na sai ruku ba ta kuka wai mutane me suka ɗauki rayuwa ne a ce mutum kana bin shi kuɗi ma ya ɗauka ya baka cikin lalama amma tsabar mugunta ba za a baka kuɗi ba sai dai a baka kai ta shan wahala wannan wace irin rayuwa ce ko da kana yi a tsaye gurin wanda am yi aiki da shi mana a karbi kudi ana zuwa gaya mana hoda to ne ba faɗa maka ba ina gaya maka abu ne da yake damuna kamata yi ka taya ni alhini ko kaman addu'a a to a ina ruwan mu bubzu shayi ne ta sani kawai ba ga shayi ta zahi ba to amma sai kaman abu faɗa mu abin da zan dan ji daɗi mana to wadi abin da zaka ji dabdi a samu mace mana Allah ko ba ya arme ba Muna dai hanya. A kabe ya babu arme? Ana hamya. Ah, beri mana. Ina a ina kudin jiya. Jiya ne rab dari. Yau. Shekaram jiya ne rab dari. Yau ma ne rab dari. Kar mi haka da kai. Kaga yanzu ma maganin kuɗin nan nake yi. Wallahi idan aka samu kuɗin nan zan baka cikin kwanciyar hankali da Allah da ɗan san mun ji ko baya. A ina mun sani ko hadan karya ana yi saboda ba sha shayi. Wato yanzu za a baka shayi. za a za a hada kudi shekaran jiya jiya yau dari uku dari uku jiya nawa ne jiya naira dari shekaran jiya naira dari yau naira dari dari uku Kudin ka dari uku a idan kuma yana bukata a ƙara shayi yanzu za a ba da kudin ruwa a kudin wuta ko kudin ruwa na she albigeria kudin ruwa ko to a kara kudin ruwa naira dari hudu kenan kudin ruwa ba haramun ne a musulunci kudin ruwa haramun an shinya shi kenan Ta kare ko? Kudin ruwan. Kwaram kuwa. Bara raba saboda mun saka maganin karhi maza yau. A shayin.